da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa Usman Ahmad Kaba tare da ni Hafsat Maina Muhammad To haka yake yau talata kamar yadda muka saba muna magana ne akan harkar da ta shafi ilimi to yau bakwai ga watan agustar shekarar 2018 ita zami inda za ku ji mu dauke da wani maudu'i akan mahimmancin ilimin 'ya'ya mata wajen ci gaban rayuwarsu a duniya da lahira baki daya. tunda ita mace in ka bata ilimi uwar wasu ce goggon wasu ce kuma kakan wasu ce in ka lura mu dan ce mun dan hausa da ake cewa kunne ya girmi kaka yawancin labarun da zaka samu cewa a wajen mata muke ji iyayen maza ba su da wannan lokacin da za su jawo mu ga ka. kawo ga ilimin addini ko ilimin zamani wanda lallai idan ka ba mace ingantacce ka tabbata cewa ka bata wani ginshikin zaman rayuwa ne kuma yaran da za ta haifa kana da yakinin cewa za su tashi za su samu kyakkyawan matashiya saboda ilimin da take da shi. yake cikin shirin za ku ji tattaunawar da wakilin a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya yayi a zauren muhawarar yau da gobe wanda kaɗan daga cikin abin da ya tattauna kuka saurara kenan. Haka to baya ga wannan ɗin kuma za mu karanto wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota da suka hada da Facebook da Twitter. haka kuma za ku ji tattaunawar da za mu yi kai tsaye da malama Zainab Gurin jami'ar shirye-shiryen kungiyar da ke ilmantar da mata wato ba kawai a cikin makarantu ba har da ma waje. haka to sannan kuma za mu fara ne yanzu kamar yadda muka faɗa da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota inda muka tambaye ku ya kuke kallon muhimmancin ilimin 'ya'ya mata. yake Usman yanzu za mu fara da sakon gwani mai gari a a Nijar ya ce Assalamu alaikum filin yau da gobe wallahi ilimin ya mace tana da amfani fiye da nan namiji komai komai ya yi su ne hasken gida watan mm, koma menene eh, su ne suke haskaka gida haka to sai kuma abubakar ya kana ji bauchi ya ce hakika ilimin ya mace yana da matukar mahimmanci domin yanzu mafiya yawan ma'aikata masu tausayi ne sai kuma sakon buhari ya haya ungur jihar yobe ya ce yau da gobe hakika ilimin ya mace yana da mahimmanci domin an ce idan aka ba mace ɗaya ilimi tamkar an ba wa sauran al'umma ne To sai kuma Umar Lawal ɗan Fulani ya ce, Mai ilimi dai ko daga nesa ka hango ta za ka ga ta bambanta da mara ilimi. To shi kuma Musa Maina Kandalawa Bukar ya ce tare da wato tare da Iliya mai shayi garki suka ce hakika ilimin ya mace yana da amfani sosai kuwa. mai turare gwadabawa ya ce yau da gobe shi muhimmancin ilimin mace ba mace kadai ba ya shafi dukkan al'umma ilimantar da ya mace tamkar ilimantar da al'umma ne baki ɗaya shine muhimmancin ilimi ga yamace. sai kuma sakon adamu sabiu wangarge zawa ya ce samar da iyali masu tsafta da ƙoshin lafiya ilimi da tarbiyya duk sai ya tana da shi Mm, sai da ilimin kenan iwatan sai da ilimin to arabiyu muhammad gidan madi bari mu tsallake wannan kamar mun abin nan din shi sai isa isa kwabsi a sarara ya ce ilimin ya mace yana da matukar tasiri ga daukacin al'umma a dukkanin fannoni da dama kaga kaɗan daga cikinsu shine iya tarbiyyar yaya iya kwalliya da girmama na gaba da ita gamsar da mai gidanta a kowane fanni na rayuwarsa da sauransu To sai kuma sakon isa wato eh, makanikin waya yake so ya ce eh, ina eh. ga. To ya ce salam VOA Hausa daga wato <laughs> ya ce hmm. salam VOA Hausa. Haka <laughs> hmm. gaskiya ilimi ga 'ya mace yana da matukar amfani. domin kuwa shine za ta iya addini da zaman aure da iya tsafta da tarbiyyan 'ya'yan nata na gode ku tashi lafiya sai shehu ado eh, shehu ko ado eh. ya ce kamar yadda ilimi yake gishirin rayuwa to ya kamata ilimin ya mace yake kasancewa ginshiki da tushen rayuwar kowace al'umma. Haka sai kuma sakon Aliyu Kumo ya ce salam yau da gobe lallai yana da amfani sosai ko ba komai za su fi iya zaman aure kuma za su ba yara tarbiyya ku tashi lafiya. sai kuma sakon ah, aminu fatakai ringim ya ce muhimmancin ilimin ya mace a fili yake kuma ko da ba a fada ba kowa ya sani to bara mu dan leƙa shafinmu na twitter saboda mm. agogonmu yana nuna mana cewa mm. lokaci yayi sakon tasi ibin wan ah, Mm. Eh, ya ce da malam yahaya danno azare suka ce ilmantar da ya mace tamkar ilmantar da al'umman duniya ne ku tashi lafiya oga usman da hafsat To mun gode oga tasi. Mm. Sai Adamu Madara ya ce ilimin ya mace yana da matukar mahimmanci ga jinsin mata 'yan uwanta a wajen aikin kiwon lafiya sannan kuma mace mai ilimi ta kan baiwa 'ya'yanta tarbiyya a cikin gida. To madalla da haka kuma muka kawo ƙarshen karanta saƙonnin masu sauraron mu. To madalla yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da wakilin mu Abuja ya yi a zauren muhawarar yau da gobe kan muhimmancin ilimin mata. Ina tare da Sani Tahir wanda yake uban yara ne. a nan abuja yana da yara yana da ya mace ma wacce take makarantar sakandare a halin yanzu sai kuma malama halima baba ahmad wacce take tabbatar da hana kangarewar yara a wata kungiya ta musamman da take yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a da kuma tabbatar da ilimin su yara ɗin musamman ma har da mata a ciki sani ta yi bari mu fara da kai a me yasa ka ga ya dace ka tura yaranka su yi ta karatu a zahirin gaskiya ba da yara ilimi musamman mata yana da mahimmanci babba kamar yadda a matashiyar ka faɗa tunda ita mace in ka bata ilimi uwar wasu ce goggon wasu ce kuma kakan wasu ce in ka lura mu dan ce wani dan hausa da ake cewa kunne ya girmi kaka yawancin labarun da zaka samu cewa a wajen mata muke ji iyayen maza ba su da wannan lokacin da za su jawo mu ga jika kawo ga ilimin addini ko ilimin zamani wanda lallai idan ka ba mace ingantacce ka tabbata cewa ka ba ta wani ginshikin zaman rayuwa ne kuma yaran da za ta haifa kana da yakinin cewa za su tashi za su samu kyakkyawan matashiya saboda ilimin da take da shi tunda kafin kai uba ka zauna da yara ita uwa ta zauna da su to yayin da aka ce maka mace babu ilimi to akwai matsala matsalan shine ba ta san gabanta ba ta san bayanta ba Halima Baba Ah, Jama'a assalamu alaikum. Gaskiya ilimin a ba ya mace ilimi abu ne mai muhimmanci fiye da yadda ake tsammani. Saboda mace uwa ce ita ce kuma jigon tarbiya na 'ya'yanta ko da ke tana bukatar ita kanta tarbiya a wajen mijinta tarbiyan da mijinta zai kara mata akan wanda iyayenta suka mata a gida shi zai kara karfin nata tarbiyan ya zama ya samu jagorancin da za ta samu ta yi tarbiya ma 'ya'yanta musamman akan tarbiya. ilimi shi ya kunshi abubuwa da yawa ilimi ya kunshi tausayi ya kunshi imani da duk wani abin da ake bukata na cikin rayuwa duk macen da take da ilimi tabbas nasa in allah ya so yadda da ta zama mai kula mai hangen nesa mai kuma taka tsantsama a cikin lamarinta kuma sannan mm. eh, eh, kuma sannan 'ya'yanta za ta iya gwargwadonta da ta ga ta so in tana da ilimi uwa in tana da ilimi allah ya sa babban burinta shine ta ga cewa 'ya'yanta da take tarbiyyantar da su sun tashi da tarbiyyan da ya fi nata da kuma ilimin da ya fi natan Allah ya yadda. Sani Tahir, ka duba mana ilimin na yana da bambanci akwai ilimin zamani akwai na addini akwai na sana'a akwai kuma ilimin mayaki da jahilci na karatu da rubutu wanne ne ya fi dacewa matan su mai da hankali akai. Ito kowannensa da ka lissafa kowa da nasa mataki. ilimin addini yana da mahimmanci sosai saboda anan zaka wannan zai je da tsoron Allah yadda ake ibada da dosu abin da ya shafi shari'a ilimin zamani shine wanda wani lokaci zai dan sha bamban da shi ilimin addini ilimin zamani ya shafi ko misali zamantakewar rayuwar duniya ne bi iya rubutu iya karatu kai ya waye duk yana cikin sa a ilimin zamani akan fito da cewa eh mace za ta yi aiki kamar da namiji zai yi aiki a ilimin zamani mace take ce ta fi san yancinta ba kai saka ce mata ka sa kara ka ce ta ɗauka ko ta ɗauka ba sai a ce maka rashin yanci ne so ka ga anan kuwa misali a duk abin da ake magana kana danganta shi da al'adan ka da addinin ka mu je yas ilimin zamani da amfani kuma ta ce ta san yancinta ta ta dama ta faɗa a zamanance halima Baba ahmad sani ya ce idan mata kuka yi zurfi ko kuka yi irin wannan ilimi na zamani watakila za ku zama abinda maza suke bada umarni za ku ci watakila ba za ku yi ko kuma daidai kuke da su me za ki ce kan gaskiya maganar shi nan ba haka take ba misali zan bada a cikin shugabanci idan ka duba yanzu mata mun zama muna da karanci a ciki saboda me yasa rashin ilimin mu amma inda Allah ya sa muna da ilimin nan duk wani matsayin da ɗa namiji da ya samu a ƙasar nan Allah ya da mace ma za ta iya samun sa babban amfanin ilimin ya mace da kuma ta yi amfani da ilimin ta wajen taimakawa ma ƙasanmu a samu ci gaba na da muhimmanci ainihin misali zan baka da yau allah ya sa mukaman da muke da su a najeriya na kan siyasa da na gwamnati da allah ya taimake mu ya sa ana daidaitawa daidai hamsin bisa hamsin a raba shi daidai tsakaninmu da mata ina tabbatar maka da cewa madan nasir insha Allah da yanzu cin hanci da rashawa ya ragu a kasar nan riki halima mun barki kuma zaki sauka daga kan hirar maganar ilimi muke yi kai tsaye na cewa shi abin da sani yake magana mace in ta je makarantar kamar boko za a nuna mata abin da namiji zai yi ta ma za ta yi har ma kuma ta wuce haka ai shi yasa na ɗauko wannan din saboda na ji ya taɓa wani waje wanda maza su a kullum ba sa so ga cewa mun ci gaba ko kuma mun da namu gudumawa a cikin al'umma shi yasa na kawo inda ma a ce za mu yi ilimin da zamu iya haɗa kanmu a ƙasar nan mata mu kwaci 'yancin kanmu mu samu kowane mukami daidai wadaida da su hamsin hamsin su kashe hamsin mu kashe hamsin ina tabbatar maka da cewa Allah ya soya da wannan ilimin mu a lokacin ne za a tabbatar da cewa na da amfani saboda ko ba komai za a ga cin hanji da rashawa ya ragu a cikin a cikin kasar nan Allah ya soya yadda ko ba mu kashe shi gaba ɗaya tafi duka ba ko to Allah ya yadda zai ragu fiye da yadda ake tsammanin Allah ya yarda shi yasa ilimin mace na da amfani ainin ainin ita kanta ya mace idan tana da ilimin nan na boko za ta taimaka ita kanta a cikin rayuwanta da kuma gidanta yanzu misali zan baka duk magunguna da kayan abinci kuma yana da expiring date yana da lokacin da adadin amfaninsa da ya kare idan ya mace bata yi ilimi ba so dai ba sai ka samu kaga ta ɗauko abin da amfanin shi ya kare kuma tana amfani da shi a gida kaga wannan akwai matsala a ciki kamar misali a ce mace tana da yara kuma tana da ilimi duk abin da ya gagari ya 'ya'yanta a makaranta aka ba su assignment suka zo gida in Allah su da za musu jagoranci kuma ta koyar da su da su fahimta kaga ilimin mace duk inda aka yi amfani da shi yana da amfani ba kaɗan ba ballanta na kuma yanzu irin wannan lokaci da Allah ya kawo mu wanda muna kokari muga cewa mata guduma wanda muke badawa a cikin al'umma kullun ƙara ƙaruwa yake yi domin mu samu ci gaban Allah ya yarda wato sani ka ji abin da ita halima ta faɗa cewa ba wai lalle ne ilimi yakan jawo wata illa ba musamman ma idan aka yi amfani da shi kenan ta hanyar da ta dace wato ma nasiru zan yi ittifaki da ita a kan wani guri wani guri ko za mu rabe na yadda duk da kuma dai tattauna wannan ba tana nufin muhawara ba ce muhawara ba ce amma dole eh, akan ce an yi ittifaki a abu daya za a sauka a kan abu daya abin da nake faɗin nake so ja hankalin masu sauraro shine akwai mata da suka yi tashin gauron zabi wajen ilimi kuma Allah ya fifita su wanda nan kusa kusa kar in kawo shi da nisa akwai professor rukayatu rufai wanda ta yi ministan ilimi daga jigawa akwai hafi muda lawal wanda ta zama kamar eh, acting secretary na, na federation akwai irin su allah zakare dora a kungili a wakarin mu can akwai su professor fatima tahir irin su shafa'atu lb yusuf wayannan sun zama zakaran gwaji da ga mata abinda nake nufi cewa wayannan mutane in ka je gidajen su da irin girman da suke ko ilimin da suka ɗaukakan da suka samu wallahi za a gansu da su da mazajensu abin su ya baka sha'awa to akwai wanda za su zama role model za a zama abin koyo mata role model wato kamar mutum ya zama abin koyo ga dan uwansa wanda yake na samu dama na ta tambayi wasu akwai wani hirin da na yi wa waruka ya tuba amir fai ta ce fa ita yau in mijinta ya ce ta bar aiki za ta bari domin shine kuma ta a rayuwa na shiga gidan daura a kunyili kafin ta mutu a anguwan nan a jabi na samu tana abinci mai mijinta ya bani ka ga wani ilimin ta ko girman ta bai hana ta girma mijinta ba har ga Allah ni da kai da kowa akwai wanda idan suna jin sun yin ka manta ilimin su ma cikin cokali ne zaka an girgimar su kenan a gida su sun je sun yi karatu za su yi aiki kaza in to kaga da wanda nake nufi amma wa'annan professors ne duka wanda na lissafa maka nan sun kai sun yi digirin digirgir amma me sun ba wa mijinsu daraja cewa mijinsu na shine komai shi ko miji ka miji a duniya in kallabe shi gwada masa ladabi wallahi zaka je ka muzaki matan sai ta sa irin muzaki Wato dai ba maganar cewa namiji ba dan goyo ba ne. Irin wannan magana ce ko kuma ce shinkafan shinkafan gida ne. Duk wanda ka tsince sai ka samu sakuwa to uh, uh, alima babu ahmad a shi wannan ilimi din wani irin zurfi ya dace ke dai kin yi ilimi sosai wani irin zurfi ya dace a barar mace ta yi ko ta yi ta yi har illa masha allahu tunda akwai lamuran za ta kai lokacin da za a aurar da ita ko wasu abubuwa irin wannan sai ya zama sai ta gama makaranta shin wani irin zurfin ilimi ne zai ishi mace ta iya rayuwa mai kyau uh, ilimi dai shi baya kaɗan kuma baya yawa yakan yi kaɗan amma yawa ne baya yawa mace ya kamata idan ta fara primary school ta gama hankali a kwance ta yi secondary school hankali a kwance in ya so idan ta ta tafi jami'a ta fara jami'a to a wannan lokacin kuma ya dangana da irin ita kanta niyyanta akan karatunta da kuma tarbiyyar da iyayenta suka mata da kuma su kansu iyayenta yadda suke bukata ni ina ganin duk iya tsayin ilimin ya mace yana da amfani ainin ba kaɗan ba ba don wani abu ko shi ilimi ɗin na kamar yadda na faɗa baya baya yawa kuma duk lokacin da aka samu mace mai ilimi ta yi wani kuskure wani lokaci yakan zo da kuskure wani kuma yakan zo da hali a jikin rai wani kuma yakan zo da ganganci wani kuma yakan faru daga ga ilimin ga komai amma akwai sakacin tarbiyya da aka yi an yi tuya an manta albasa to wani lokaci so da yawa ana samun matsala akan wannan amma so da yawa ma da aka samu waɗanda suke da ilimi so da yawa za ka samu suna da haƙuri suna da ƙasƙantar da kansu kuma suna da tarbiyya saboda shi ilimi gyara rayuwar mutum yake yi ilimi baya taɓa ɓata rayuwar mutum in kuma an sami ilimin ta hanyar da ya dace ba za a samu matsala da shi ban Allah ya yarda. Wato dai ba maganar tsaiko a karatu in mace za ta samu dama ta yi ta yi eh, kina nufin har ma ta gama jami'a ba tare da an tsaye da ita ba. Shi ne na ce maka ya dangana da ita kanta da kuma iyayenta. amma abin da zai fi kyau ga ya mace idan ta gama primary school ta secondary school ɗinta ta fara jami'anta in allah ya kawo miji sai ta yi aurenta ta yi aurenta tana gidan mijinta sai ta karasa karatunta wannan duk ba laifi a ciki amma in kuma har ita kanta tana ga cewa za ta iya haƙurin ko kuma wani lokaci zaka ga ana da niyan yin auren ma Allah bai kawo lokaci ba kaga wannan bayan da mace iya ma kanshi akan ta zama tana jiran sai ta aure tukunna sannan ta cigaba da karatun gwamnati ta cigaba da ta tana karatun a hankali in kafin ta gama in kuma sai bayan ta gama Allah ya kawo miji sai a yi auren Allah ya so ya yadda to a sani kaji kuma ana kawo wannan magana cewa mace ko da ta yi aure ma za ta iya ci gaba da karatu daga gidan mijinta me za ka ce kan wani ma nasiru ni fata na ina da ya mace babbar ya ta mace ce kuma yau duk abin da nake inga cewa ta samu ilimi ingantacce daga na zamani har na addini kuma fata na ne yau in ta samu miji ta ta kai zina aure ba sai ta je university ba ni zan aure da ita zan kuma roƙi mijinta in ba zai iya ba ni zan ci gaba da mata biya mata kuɗin makaranta har yadda ya kama saboda menene ba mu an ba mu ilimi har ga Allah mazan mu da matan mu an ba mu ilimi kuma kusan a zuriyar mu ga misali yau wanda suka fi mu eh, suka fi mu daukaka ko suka yi wani fice duk mata ne mu mazan muna bayan su in na fara lissafa maka duka mata ne saboda haka wasu iyaye mu suka biya musu wasu mazajen suka tallafa musu suka yi wannan matsayi saboda haka ilimin ya mace za mu kwana mu tashi muna tafka in muhawara ne ko muna fidda mahimmancin wannan za mu kwana mu tashi hakika ilimin ya yana da mahimmanci hakika saboda na gaya maka a baya su wa'annan su ne ginshikin zaman gida su ne ginshikin rayuwa don mai idan har allah ya baka samu uwa ta gari ba allah ya sawaka alhamdulillah da irin tarbiyyar da aka mana amma a yau kamar ta faɗi ne ko ga magi idan ya ko lokacinsa ya ƙare idan ba ta sani ba akwai matsala dole ta san irin wayannan abubuwa wasu suna jibge ne idan suka je suka dawo yaran suka je suka dawo daga makaranta kai uban ka kashe kuɗi ka kai su makaranta mai tsada to komin karatun yaro komin da aka ba shi karatu a makaranta yana bukatan bita a gida kai ba za ka zauna ba amma idan wata nan mai aka muku yau kawon ga abin da aka aikin da aka baku a makaranta a gida ta taimaka kama makarantar islamiyya kama na boko duk za ta ita da su saboda haka har ga allah ilimin ya mace yana da mahimmanci kuma ina cikin masu so majagaban abu a ya mace ilimi amma sai fa an bi shi da hatara menene kake nufi da hatara ah, hatara ne ka zo ka zama zakin dan bala gidanka ka ce an ce ba za a yi ba ainihin a makarantar lecturer mu ya ce kawai muna da wani yanci to suka yancin nan shine yancin da ake bata shine a zauna a shawara da ita ta kawo wasu idea da zai amfani gida ta kawo wani wani shawara da zai ci gaba da zamantakewan ku da na 'ya'yanku ku har da na yan ku yadda za a yi tattalin ka ka ga duk wayannan ilimi ke sa su Halima baba mu da karshe duba mana mana ke kin yi karatu kuma na tabbatar da zaki rasa kawaye da kuka taso da su waɗanda su kuma Allah bai ba su damar yin wannan karatun ba ya bambancin rayuwarki da tasu eh gaskiya akwai bambanci bambancin babba guda ɗaya shine gaskiya duk mace matan da nake tare su wanda ba su yi ilimi kamar namu ba suna cikin tsananin nadama da ɗan da na sani wanda hakan har yakan iya haddasa musu rayuwarsu ya zama a cikin kunci saboda mace idan ba ta da ilimi ba wani abin da fa za ta iya yi ta taimaka makanta in ba dai Allah ya taimake ta tana da zurfin basira ba yau ko sana'a ake yi mace take yi sana'an hannu akwai inda idan tana da ilimi za ta rinka kawata shi za ta rinka bin abin a hankali da tsabtace shi da sauran sauransu da kowa in abinci ne dai so ya kara cin abinci nan in ya ci amma rashin ilimi yaka ga yana kawo dan matsala a cikin wannan lamuran da sauransu haka sannan kuma abin da na lura da shi shine duk macen da ta zamana tana da ilimi komin kashinsa girma ya fara shiga jikinta saboda yanayin rayuwar yanzu tana ga ita ma za ta iya bada gudumawanta a cikin al'umma kamar yadda wance ta bayar mai ilimin nan to wallahi abin nan ba karamin bata musu zuciya rai yake yi ba yakan tayar musu da hankali fiye da yadda ake tsammani a ganin haka ne ma da ya faru muke ganin cewa yanzu ya kamata su matan da suke da ilimi a ko ina za su iya bada su ko da ilimin su bai yi nisa ba idan suna da wani basiran da Allah ya ba su ba ma mata kaɗai ba har da maza kowa a cikin al'umma ko mun kashin iliminsa sa kawai dai matsalar da muke da shi shine kasa ta najeriya mu ne ba ma ɗaukaka irin wannan mutane kuma muna nunawa cewa suna da amfani wanda wannan abun kuma muna kara sa musu baƙin ciki da takaici ne a cikin rayuwarsu ƙungiyar mu tana daga cikin abubuwan yanzu da muka ɗauko wanda muke ƙoƙarin muga cewa mun yaƙe shi a cikin al'umma Mm, to Allah samu dace amin amin mm, usman to kai tsaye kamar yadda muka ce kin san zamu tattauna da masu fashin baki ko kuma masaniya akan wannan al'amari da muke mm. magana a kai shine muna tare da zainab gurin wadda jami'ar shirye-shirye ce a kungiyar baiwa mata ilimi da ake cewa center for girls education muna kuma tare da ita kai tsaye ta waya to salamu alaikum malama zainab Alaikum salam. Yawwa barka de Barka da warhaka. Yawwa. <laughs> to kin ji maudu'in da muke tattaunawa a kai akan ilimin muhimmancin ilimin mata ne. saboda yanayin lokaci ki dan ba mu a takaice menene muhimmancin ilimin mata kuma me yasa kuke irin wannan aikin na bawa ilimin mata ilimi hmm. bayan makaranta da sauransu da waɗanda ma ba su ce makaranta ba. Hmm. Hello? Yawwa kina jin mu? Na ga kamar layin ta bashi da kyau Eh. sai. Kungiya ne da muke zaune a Zaria. Yawwa. eh to aikin da muke yi ya kusan shekara goma shine mu ilmantar da 'ya'ya mata burin mu ga ilimin 'ya'ya mata ya bunƙasa ba a cikin makaranta ko aji kawai ba a ko ina a duniya ya faɗaɗa. muna aiki da 'ya'ya mata saboda mun duba akwai bincike da ya nuna mana cewa yawan mace-macen iyaye mata ya ɗauko asali ne da rashin ilimi hmm. ba su san amfanin zuwa wannan asibiti ba hmm. lokacin ciwo ko lokacin haihuwa. Hmm. So da muka shiga muka yi bincike sai muka gane cewa babban maudu'in da sa ake samun wannan abubuwa saboda rashin ilimi ne. Abin da ya kawo wannan aka samar da ƙungiyarmu mu kenan. Mu hmm. hmm. a kungiyar mu muna aiki da yara wanda suke makaranta da wanda ba su yi makaranta ba duka. Mukan ma waɗanda suke makaranta mukan haɗu da su bayan sun tashi makaranta. Hmm. Muna kiran gurin space da turanci fili ne wanda muke haɗuwa da yara da malamansu. Muna horar da malamai. su zauna da yaran ya zama dandali inda yara za su iya faɗin matsalolinsu za a iya taimaka musu ba karatun rubutu da karatu ba kawai muna koyar da su tattalin arziki tarbiyya ladabi iya magana tsaftan jikinsu da na muhalli sana'a da girke-girke saboda mu mun yarda da cewa ko yarinya ba ta iya ta yi aiki da karatun da ta yi ba inda tana da sana'a na hannu zai mm. taimaka mata na'am to usman mukan yi musu mm. wannan sannan akwai mm. muna jinki hello eh muna jinki yawa sannan sannan akwai yara wanda su suke suna aji biyar ko shida na secondary oh. su kuma muna horar da su ne saboda muna so nan gaba in suka gama secondary za mu taimaka musu har su je ga jami'a ko kuma wannan makarantun kwalejin ilimi in suka je suka gama za su koma garuruwan saboda yawanci mukan yi aiki da yaran da suka fito daga ƙauyuka ne da kuma talaka wanda suke cikin gari eh, to kuna ba su tallafi da kuɗi gama karatu kuna tallafa musu da kuɗi ne ko ko biya musu makaranta ne ko ko kuɗin su ne ko ko da kuɗin ku kuke amfani ku musu ko ko shawarwari ne kawai to kaga a jihar Kaduna mm. yawa to kaga a jihar Kaduna an soke mana biyan kuɗin makaranta daga aji ɗaya na primary zuwa aji uku na secondary mm. to lokacin da ba a soke ba muna biya kuma mu ba su littafai sannan kuma mu yi musu lesson din nan da muke mm. amma da aka soke mana yanzu waɗanda suke aji matakin aji biyar da shida na secondary su muna biya musu kuɗin makarantansu hmm. mukan biya musu kuɗin waye ɗinsu muna biya musu na jam ɗinsu sannan ah. kuma muna horar da su a duka darkan da suke yi na makaranta eh. yadda ba ma su faɗi jarabawan su kuma in suka gama sukan kai su makarantu in suka tafi jami'a shi ma'anan muna horar da su kuma muna tallafa musu da kuɗin makaranta ba mu rabuwa da su. Ah, to mun gode malama Hadiza uh, malama Zainab wannan uh, za mu ƙara neman ta eh, saboda eh, saboda a samu ta ci gaba da bayani saboda karancin lokaci mun gode kwarai da gaske. Mun gode sosai Zainab Green. To Usman kaji bayaninta mm-hmm. akwai kungiyoyi da dama da suke irin wannan abubuwa. Mm. A takaice ina so in tambaye ka ai mm-hmm. da ka auri matarka lokacin mm. bata gama makarantar sakandare ba. Kwarai kuwa mun yi aure tana aji biyar na sakandare kamar SS2 kenan. Eh. Ah, to kinga tana gida lokacin ma ni ina diploma ne. Eh. In ta tafi makaranta na tafi makaranta da safe ni ma. Na'am. In na riga ta da in danna mana girki in ta riga ni ta danna. To me yasa ya mm. zama maka da mahimmanci ta koma ta karasa? Saboda yanzu kinga gashi ga ne mun tsinci kan musamman a Amurka. Wannan shi ba ta dama take cigaba da karatunta. Ah, Inda ba ta yi ba kuma to da me za ta ci gaba? Hmm. sannan kuma dan homework din da ake ma yara ake koya musu ni ne ni ina nan ina ta surutu a rediyo <laughs> maganan gaskiya kenan eh, ne mu mana abincin ita tana da taimaka musu da iliminta da sauransu ina ga wannan ma za mu ɗauko shi mm. ya zamanto maudu'i musamman mm-hmm. ya za mu tallafa musu Yawwa ya za a mm. tallafa musu waɗanda ba su ƙarasa makaranta ba da sauransu mace mai ilimi a waje kai kuma ta ka kaki ka bata haka ne haka ne mm-hmm. to Allah ya ba mu sa'a to yanzu duka duka nan za mu dakata mm. a madadin Eh, ni Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Skip da Daniel Brown muke hmm. cewa ku huta lafiya. Eh, amma bari in yi musu tini akwai shafukan mu na yanar gizo duk wanda yake sanya saurari shirin yau da gobe da yau gabata yana iya komawa cikin www.voahausa.com sai ya saurari duk shirye-shiryen mu da suka gabata. Yawwa to a wuni lafiya. Yau da gobe kwarai ba za su bare